jami'ai wato kewaye uku na farko su yi da gudu-gudu domin su nuna wa kafirai cewa su masu karfi ne zazzabin madina bai gada baitar da su ba amma sun zo tsakanin rukunin limani da hajjar aswad na kwas tafi a hankali saboda ana bukatan sumbantansu ana bukatan taɓa rukunin limani da kuma sumbantan hajjar aswad ya ce wa lam yamna'hu Abdullahi bin abbas ya ce ba abun da ya hana manzala ta sama an ya amurahu ya umurce su an yarmudul ashwaqa kullaha su yi gudu gudu a kewayon ɗakin kaba guda bakwai in gaba ɗaya illa tifqahu alaihi sai dai tausaya musu wato dai ta rage musu karfin abin da ya rage musu wato ainihin gajiyar su shine al-iqaw shine ar-rifq wal wato sai don tausaya musu shi yasa wato bai ce duka guda ukun su yi sassarfan abin da sassarfan ba sai ce su yi a guda bakwai in bai ce su yi a duka guda bakwai bai ce su yi a guda uku kawai saboda za su gaji nan kuma ka yi duka bakwai in ya yi za a ga kuma sun gada bai ta a ƙarshe kuma na sun hannuna kafin cewa suna da ƙarfi to wannan ya faru ne bayan an yi sulhul hudaybiya da aka zo umratul qaba kun san manzala ta sama da ya zo umra a lokacin sulhul hudaybiya kafirai sun hana shi shiga cikin gashi makka suka ce ai zai zo ya yake su dalilin da suke nuna ba yaƙi ba ne an nuna musu amma sun ƙi su yadda suka ce ai in sun basu sun shiga kafirai da suke gefe-gefen garin makka za su ce ai manzala ta sama ya fi ƙarfinsu ne shiga garin makka sai suka hana shi shiga aka yi sulhu amma sun yadda shekara mai zuwa ya zo ya yi umra ya rama wannan umra to shi sa ake ce mata umra turkaba umrar ramuwa to da za su taho sai suka zo da makamansu to amma tun a wajen garin madina suka ajiye sun zo da makaman nan ko da abin da ya zama yaƙi suna cikin shiri duk da cewa an yi sulhu galibi ba za a warware ba Sosai sai suka zo suka sai abun kafirin maka ba su tare su ba sai suka shiga garin maka domin su yi umra to kaga su mutanen makka za su dinga ganin a wani irin hali suka shigo tunda akwai kararradin ko za a yi yaƙi to suka kama surutu suna cewa ai zazzabin madina ya galabaitar da muhammadu da jama'arsa ana ta raɗe-raɗen wannan to kaga in haka ne kenan in an tashi dukansu cikin sauki. za a buge su suna sun yi rauni ba su da lafiya to manzan suna da ya ji haka sai ya ce to abinda za mu yi don mun zo kewaye ɗakin kaba mu yi wato wannan mu yi sassafa ko sassaka wato gudu-gudu wato na abin nan a kewaye uku na farko don mu nuna musu cewa fa mu masu ƙarfi ne so da haka mu in ba kan wallasa ba ne. so da haka nuna musu ce ba a galabaita ba to shine sai aka yi wannan a kewa uku na farko aka yi wannan gudu-gudun shi wannan gudun al-ramadu shi ne suratun mashe ma a muƙarabatul kuɗa wato ka yi tafiya da sauri tare da wato kusanto da inda kake taka kafanka ba wai ana son kai sauri kai gudu ka wuce wuri ba ne ana son a ga kana motsa jikinka ne kana dan za ka tafi da karfi amma kuma karka jefa kafan nesa kusa kusa za ka dinga jefa ta kuma asalinsa shine kafadan ka ya dinga ya dinga motsi kamar dai yadda irin masu training masu fofoti ake cewa ko suke yi kaga kai kana motsa jikinka ne ba gudun ne manufarka ba to wannan ya fi nuna me ya fi nuna cewa mutum yana da yana da lafiya kuma yana da ƙarfi sai ce to su yi haka a kewayo uku na wato ainihin na farko da son samu ma kenan da su yi a duka to amma in an ce za a yi a duka kafin a gama kewayo bakwai din za a gaji to nan kuma zai nuna cewa akwai dan rauni a jiki sai aka ce ukun kawai na kudu kuda hudun kuma zai a tafi a tafi a hankali a dinga tafiya a a hankali to wannan yana daga cikin abin nan eh, muqada'a na yaki sun ce alharbu khudu'a yaki dan yaudara ne ba su da karfin amma sai suka nuna suna da ƙarfi tare da akwai rauni a tare da su saboda daga makka daga madina zuwa makka tafiya ce mai nisa kuma da kafa da raƙumi da sauransu to amma su nuna musu dai suna da ƙarfi saboda kada su rena su to shi ne wasu malamai suka ce to akwai iskali a nan wannan ba nuna riya riya su dinga nuna suna da ƙarfi alhalin akwai rauni a tare da su aka ce ba wani riya in ma ne wannan riyan ta halatta ya nuna karfi ne ba yana nuna mun zo umrawa mun nuna muku muna da karfi kuma shi yaki dama gara ka nuna kana da karfi akan ka nuna baka da shi saboda abokin gaban ka ya ji ya ji tsoron ka to saboda haka bariya bane yaudara ne irin nan ne irin na yaki yaudaran abokin gaba ne domin ya ji tsoronka shi yasa ake son a tanadi makami ko da ba yakin za a yi ba saboda abokanin gaba su dinga jin tsoron wato mutum saboda ya sun san cewa yana da makamai sa na niga a gidanka barawa ya san kana da ita ko baka iya harba ta ba sai ya ji tsoron shiga gidanka saboda yana tsoron cewa kana da wani makamin da ya fi nasa ko kuma irin irin nasa to manzo sun sai ya sa ai wannan domin a nuna musu cewa ana da ana da kalbi to anan eh, kalman yasriba sunan madina ne wa kad wahanatkum humma yasriba suka ce zazzabin yasriba ya raunana su ya galabaitar da su wannan siriba suna ne na garin madina a zamanin jahiliya amma daga baya manzo suna da ya hijira sai canjawa garin suna ya sa masa almadina wato babban birni kenan Ya sanya wa sunan abin nan garin tsaba ko ba, gari mai daɗi gari mai tsarki ya ka gyara suna saboda kalman yasrib ma'anarsa yana aibantuwa daga aibi ne la tasriba alaikum to kaga ni ga cewa madina aibi ana kiran sunan gari da aibi to kila wannan abun sai bi gari to shine sai aka canja daga wannan sunan aka mai da shi al-madina wato babban birni shine ma'anan al-madina ana cewa al-madinatul munawwara babban birni abun haskakawa hasken manzala da sama ko al-madinatul nabawiyya wato babban birni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko na annabin Allah ko kace madinatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam birnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Abinda da yasa aka ce ayi tafiya a rukunul yamani a dan dinga yin tafiya a hankali suka ce saboda a samu a taba rukunul yamani kuma a sumbanci wato ainihin hajarul aswad a cikin sauki kaga inda gudu gudu ne kana gudu ka zo ka taba rukunu ma ne ka ruka da gudu ka sumbanci hajarul aswad to suran abun bai zai nuna abun mai kyau ba to sai sa in ka zo jin sai ka tafi a hankali kuma an tambayi nafi maulan abdullahi bin umar aka ce kana ibn umar yamshi bainar rukunai abdullahi bin umar yana tafiya tsakanin hajarul aswad da rukunin yamani ko gudu gudu yake yi yace inna ma kana yamshi da yakuna aisara listilali yana tafiya a hankali ne don ya samu sauƙi wajen sumbantan wato ainihin hajjul aswad hadisi na gaba an ibn umar radiyallahu anhuma qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hina yaqdumu makkah idha salama ar-rukn al-aswad awwala ma yatufu yakhubbu thalathata atwaf min as-sab'i wannan hadisin shi ma kaman wancan ne hadisin abdullah bin umar radiyallahu anhuma Allah ya dada su da shi da babansa kale yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hina ya qadumu makkata yayin da yake gabatowa makka lokacin da yake zuwa garin makka idza salama rukuna wato umra ko aikin haji idza salama rukuna idan ya taba ar-rukun al-aswada wato shine hajarul aswad asalin kalmar rukun shine kusurwa kuna kenan ko kusurwa to idan yana idan ya zo ya taba al aswad shine al aswad kinda ake tsotson nan kusa da dakin kaba. to awwala ma ya tsufu farkon tsawafin da zai yi bayan ya taba hajar aswad ya khubbu thalathata tsawafin min yana gudu gudu ne a kewayo guda uku na farko daga cikin guda bakwai ɗakin kaba na kewa ta sau bakwai shine tawafi to amma guda uku na farko sai ya gudu gudu gudu gudu yake to kaga wannan kamar wancan hadisin ne idan sunna ne a lokacin da wato ka zo tawafi kuma tawaful qudum ka na farko na ɗakin kaba kai gudu gudu a kewayo uku na farko ba tafiya hankali ba domin ka nuna kana da ƙarfi amma idan hakan ta samu idan akwai jama'a cincirindo ya yawa kamar irin yanzu da ɗakin kaba take cika sosai sosai ka tafi a hankali domin kada wato ka ji wa wani ciwo amma idan ka samu wuri ka yi gudu-gudun in baka samu baka tafi a hankali don an ce kowa zai dinga gudu-gudu a yanzu to za a dinga tutture mutane suna faduwa ana take su to shi yasa galibi yanzu in ka je kana kiwa ɗakin kaba sai ka gama kamar ma babu wannan sunan ma mutane a hankali ko a titi ka gani za ga a hankali ake tafiya to amma lokacin da aka samu babu cincirin don mutane sai a dinga yin wannan gudu-gudu din ana yi akwai masu yi ɗaya-ɗaya idan mutum ya samu wato ainihin waje to yin wannan din sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya keɓanci wato maza ne kawai banda mata maza ne kawai banda mata su mata ba a son su yi wannan saboda mata ana buƙatar su zama cikin sutura ko yaushe to yanzu za su yi wannan gudu gudu wani bangare na jikinsu zai iya zai iya bayyana ko kuma wani bangare na jikinsu zai dinga rawa to kaga wannan ba za a so shi ba amma namiji shi bai da wannan matsalar so da haka shine zai yi wannan gudu gudu sannan kuma ana yin sa a tawafi na farko lokacin da mutum ya shiga wato ainihin kaba na farko sawa'un umra ka zo yi ko aikin haji shi yasa ake cewa ana yin sa ne a tawaful qudumi wato tawafin ka na gabatowa makka yanzu lokacin da ka zo aikin haji misali a ce ifradi kawai kai kai niyya za ka yi tawaful qudumi wannan ba shi tawafin ka na aikin haji ba tawafin shiga ga makka kenan to in ka zo za ka yi gudu gudu a guda uku na farkon in ka samu dama sauran kuma ka tafi a hankali to amma idan ka riga ka yi wannan to lokacin da za ka yi tsawafin ka na yakin haji ko tsawafi na nafila ba za ka yi wannan gudugudun ba in kuma da umra ka shigo to idan ka zo tsawafin ka na umra za ka yi wannan gudugudun sau uku wato kewaye guda uku sauran kuma sai ka tafi a hankali daga nan kuma har ka bar garin maka tsawafin ka a hankali duka za ka tafi tsawafin umran aikin hajin ka tsawafin ka da tsawafin bankwana duka wannan a hankali za ka yi su ba da wato ainihin ba da gudugudu ba wannan mustahabbi ne ba wajibi bane in mutum bai yi shi ba ba za a ce ya taba aikin hajjin sa ba amma ana son a yi shi ya samu dama kamar yadda ake son mutum ya ibtiba'i ibtiba'i shine idan ka zo yin dawafi na farko shine ka cire ka ta dama ka sa mayafinka a kasan ka na dama sai ka rufe kafaɗanka ta hagu wannan shi ana son sa a lokacin da aka zo tsawafi na farko shi ma ko na umra ko dawaful gudumi lokacin da ka shigo garin maka amma daga wannan shi kuma duka kewayo bakwai ɗin ake shi kuma daga nan shi kenan ba za ka sake yin wannan ba har ka dawo gida a dawafin aikin haji ba a yi a dawafin na fina ba a yi dawafin bankwana shi ma ba a yi ba za ka buɗe kafaɗan ka ba kawai da wani in yi harama har ya ƙare umaransa ko har ya ƙare aikin hajjinsa kafaɗansa suna waje ba a ba sunna ba ne sunnan shi ne a tsawafin kudumi wato dawafi na farko ba sauran wato ainihin dawafi ba to wannan da wannan gudu-gudu da wannan buɗe kafaɗan duk a dawafi na farko ake ko ranar sallah ya zo dawafi bayan ya tsewon arfa to bai da babu buƙatar ya buɗe wannan kafaɗan sannan babu bukatar wannan gudu gudu da ake na kewaye uku na na farko domin sunnan su shine lokacin da ta shiga garin madina mun ce gudu-gudun nan don ya nuna kana da ƙarfi da asali kafirai aka aka nuna wa ƙarfin daga baya zama sunna ma kawai za ka yi shi sannan buɗe kafaɗa ta dama kuma don ka samu daman gudu-gudun domin idan da za ce duk hannayenka suna cikin mayafinka to ba za ka ji daɗin wannan gudu-gudun ba amma in hannu ɗaya yana waje kana haka ka yanzu kai zauna a ce mutum zai gudu an naɗe shi da mayafi hannayensa ba sa motsa ba zai iya gudu miya wasu yanzu gile zai kiɓe ma amma in aka ce hannayenka suna motsi kana jawo iska da hannayenka kamar mai tafiya a cikin ruwa to nan ne zaka ga wato gudun yana yi to an ce su buɗe kafaɗa ta dama don su ji sauƙi wajen wannan gudu-gudu ne to shi yasa daga sai shiga maka na farko idan kai ka gama kawai ba za ka sake wato ba za ka sake yi hadisi na gaba an umar radiyallahu anhu annahu qala fama lana war ramadan fama lana war ramadan إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه وانا حديث إمام الوقات واني يعني باب ديتي باب الرمل في الحج والعمر وطين ستاكا أعيك حجدا دو عمره أدوافي نفرقه an umar radiyallahu anhu daga abdullahi eh, daga sayyidina umar radiyallahu anhu Allah ya da shi kale yace wato ya fada mutanen sa da suke sauraron sa yace famalana warramala to me yasa ne muke wannan gudugudun ne ina dama mun yi ne domin mu nuna kafirai suna da karfi yanzu ina kafiran suke a kaba babu su yace to ina me yasa muke yi Inna ma kunna ra'ayna bihi mushrikina ai mun nuna wa kafurai ne da wannan gudugudun cewa muna da karfi mun nuna mun bayyana musu karfin mu ne duk da lokacin akwai rauni to kaga nan don a tsori da kafurai ne to yanzu kuma makka gaba ɗayan sa musulmi masu hakin hadi duk musulmi ba wani kaburi da yake tsayawa abin nan a kaba yana kallon masu tsawafi amma wancan lokacin kafurai kewaye suke da ɗakin kaba a tsakiyar su za ka zo kai ka suna kallon ka shi sa aka yi wannan gudu-gudun domin a nuna musu ana da ƙarfi to sai sai na mare ta ah, to ni yanzu kan to gudu-gudun me zamu yi kuma wa kad ahlakahumullah Allah ya halakar da kafirai makka ta zama gari musulmi ba sai mu tafi a hankali ba kawai inda da aka saba tambaya ne ba ba ba shi amsa ba sai ba kamsa amsa sun makala sannan sai ce shay'un sana'ahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wani abu ne da manzala sama ya aikata shi fala nuhibbu an natrukahu bara mu samu bashi ba manzala ya sunnanta ba kuma daga ba mu bashi bara mu bashi sai ba kanka an to wannan istisna'i ne daga wata ka'ida da take cewa al-hukm yaduru ma al-illat wujudan wa adam hukunci yana kewayawa tare da illan ko dalilin da yasa aka hukunta abun in akwai shi akwai abun in babu kuma babu mai babu abu. misali yanzu matafi ba yana kasaru ba Sun yi ya dawo ba kasaru kaga in akwai tafiya akwai kasaru in babu tafiya kuma babu babu kasaru kaga al-hukmu ya ma al-illati wujudan wa adama idan baka da lafiya ba za ka iya sallah sai bai halatta kai a zaune in ka samu lafiya fa dole kai a tsaye kaga al-hukmu yaduru ma al-illati wujudan in an samu illan ayi abu in babu kuma ba za a yi ba a koma noman. to ya aka yi wannan illan da ta sa shi ne lokacin kafurai suna kewaye da kaba suna cewa musulmi sun samu rauni zazzabin madina ya galabaitar da su sai aka ci a yi wannan gudugudun a motsa jiki sosai don a san musulmi suna da ƙarfi sai aka yi to yanzu kuma babu ma kafuran me yasa kuma ake yi yaya ba a soke wannan ba illan ta gushe kuma ba a dauke hukuncin ba sai aka ce saboda manzon Allah sallallahu alaihi lokacin da ya zo hajjatul wada yi wannan gudu gudu kuma bayan lokacin da ya hajjatul wada an yi fatahu makka ai wancan umran da aka yi na umratul qaba umran da aka biya shekara ta bakwai ne aka yi ba lokacin makka kafiri ne suke iko da ita amma shekara ta goma a ta takwas aka yi fatahu makka aka buɗe garin makka da yaƙi hajjatul wada an yi a shekara ta nawa ta goma fa da yazo lokacin musulmi suke iko da me da makka amma kuma duk da haka yayi wannan sassakan yayi wannan gudugudun to wannan shi yake nuna a sai hukuncin duk da illan ta gushi amma hukuncin yana nan tunda maza sun yayi a umra yayi a aikin haji to da maza sun bai yi a aikin haji ba da sai a ce to shikenan illan ta gushe ne shi yasa bai yi ba to amma tun da kuma ko illan nan nan ko bata nan ya zama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa nan sai na Umar yake cewa shay'un sana'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wani abu ne wanda manzon sa yayi shi fala nuhibbu an natrukahu ba za mu so mu bashi ba tunda manzon sa yayi shi yasa aka rawaito Abdullah ibn Umar yana cewa sa annabi sallallahu alaihi wasallam salasata ashwadin wa masha arba'atan fil hajj wal umrah wa bukhari ne rawaito shi abdullahi bin umar yace manzo sama yayi sassaka yayi gudu gudu a kewayo uku na farko sannan yayi tafiya a hankali a kewayo guda hudu na karshe a aikin haji da umra aikin hajin kuma guda ɗaya kuma yayi shi bayan fatahu makka daga ce ba wani yaki tsakanin mutanen makka da madina har an gama da su tsakanin musulmi da mutanen makka bal makka ta zama garin musulmi manzo sama ce ke iko da ita shi ta rusa kuma kan gaba ɗaya a fatahu makka to amma har yanzu hukuncin yana nan da ce sa illa ta kan gushe kuma a samu hukunci amma fa in da dalili in ba dalili kuma to ka bashi a haka idan akwai lalura in baka ci mushe ba za ka mutu to ka ci mushe amma in ka samu in ka koshi kuma to haramun ne ka ci mushe don dama lalura ne ta zame za ka ci ne to in laluran ta dauke ba za ka ci ba idan baka da lafiya ka sha azumi ko da ramadana ne ka ci abincin ka kawai in kai tafiya ka ci abinci da rana wata ramadana amma in ba tafiya babu babu rashin lafiya to haramun ne ka ci abinci a wata ramadana da rana dole ka yi azumin ka to kaga al-hukmu yazuru ma al-illati wujudan wa adama to amma anan wannan ka'idan ba ta shiga anan ma saboda samun dalili ne karfi da ya fitar da wannan na shi wannan sunna ne saboda manzo sama yayi a aikace bayan illan ta gushe to waraka sai ai yayi karo da ka'ida ba dan yayi karo da ka'ida kuma ai yayi karo da yanda abunda ka fadan yayi karo da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka inga ka'ida ga hadisi karara kare hadisi karara ake yi ta ce to hukuncin nan bai shafi abunda wannan hadisi ya tabbatar ba sai dai sauran sauran hukunce hukunce hadisi na gaba an ibn umar radiyallahu anhuma قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما شما ناديس أباب الرمل الرمل بفتح, بفتح الميم شيني sassaka shine gudu-gudu amma akwai arramlu shine ne shine yaki arramlu shine yashi shi kuma bi kasri abin da bi sukuni ni bitaskinil mimi mimin din aka mata sukuni to ya zama yashi shine ar-ramlu in kuma mimin ne aka mata fataha ar shine al-hababu wato shine gudu gudu kenan ba gudu ba ba tafiya hankali sauri tare da kusanto da wato tafiya hadin Umar daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su Allah ya yarda da su qala yati ma taraktu silama hadaini rukunain yace ban bar sumbantan wa'annan rukunai guda biyu ba wato abin nan taɓa rukunai guda biyu ba shine rukunin yamani da alhajarul aswad fi shiddatin a halin tsanani wala raka'in ko a halin sauƙi, mun zura منذ na biyar صلى الله ya وسلم يستلمهما tun lokacin na gama za su ma yana taɓa su wato idan akwai zahama cincin jama'a ma yana kotsawa ya je taɓa rukunin limani ya je summanci hajjar aswa tun da ya gama za su ma bai bar wannan sunan wato ko da akwai matsatsa shi zai bi wannan matsatsan ya je ya wato ainihin ya je yi to tun a lokacin akan samu zahama wato dan matsatsa a wannan a wannan wurin shi yasa aka ruwa ruwaito maza su ma ce wa na Umar in ka ga akwai cincirin da mutane to ce za ka sumbanta da aswa domin kai kana da karfi kar ka cutar da wani kar ka bankare wani ka cutar da shi ka a hankali sannan rukunin yamani shi taba shi ake ba a sumbantansa shi ne wato kusurwa ta farko kafin ta biyu kusa da ɗakin kofar ɗakin kama shi in ka samu dama ka taba sai ka taba in ka samu dama ba ka wuce kawai ba a nunawa amma in ka jo hajjar da aswa ne kusurwa ta biyu wanda daga ita sai kofar ɗakin kaba ita so ake ka taba kuma ka sumbanta a lokaci guda idan ko baka samu daman sumbanta ba saboda wahala to ka taba idan baka samu daman tabawa ba da hannu ka taba da sanda in ka taba da hannu ka sumbanci hannu in ka taba da sanda ka sumbanci sannan idan baka samu daman taba ba ka nuna da hannu santan wajen ka ce Allahu akbar amma kar ka sumbanci hannu bai tabbata manzala sallama ina sumbantawa abin da ya tabbata yana sumbantan hannu ba banza ya tabbata ya sumbanci hajjal asr ya tabbata ya taba hajarul aswad da hannunsa kuma ya sumbanci hannu. ya tabbata ya taba shi da itace kwagiri sannan ya sumbanci itacen sannan ya tabbata ya yi nuni ya yi tsikin da aika ba a kan raƙumi wa kullama hazal hajar aswad ashara ilaihi wa kabbar in ya zo santa hajar aswad sai ya nuna da hannunsa sai ya kabbara amma ba a ce ya sumbanta ba dan haka wata da sumbanta jahilci ne bai sani wani ba sumbanta su to wannan shine sumbantan hajarul hajar aswad dutse ne mai mahimmanci kuma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne ake ce musu ar-rukunaini liyamaniyaini wato kusurwa guda biyu wanda suke fuskantar kasar Yaman don Yaman tana kudu su kuma kusurwa guda biyu na wajen indororon Kaaba suna su ar-rukunaini shamiyaini wato rukuni guda biyu wanda suke fuskantar Sham sune na arewa kenan suna fuskantar wato wajen Sham wajen inda ta inda kofar kaba yake kallo kuma nan kuma gabar ne shine aljiha ash-sharqiyya kenan nan ne inda muqamu ibrahim yake muqamu ibrahim nan dan daki na gilas inda hoton annabi ibrahim yake inda ake sallah a bayan sa bayan an gama tawafi wannan ita ce aljiha ash-sharqiyya to bayan kuma dakin kaban ga inda dakin kaba yake kanta to sai bayan kuma shine aljiha garbiya bangaren gabar bangaren yamma kenan wanda yake kallon babu maliki fahad in ka fito daga babu maliki fat shine daidai abin nan inda zaka gani bayan dakin kaba kenan to shi shine bangaren yamma a dakin a dakin kaba to anan da yace ko da tsanani ko da sauki yana sumbanta to amma tsanani da sauki bai kai irin na yanzu yanzu da za a ce za ka zo tsawafin umra ko na aikin hajji sai a ce kowane kewaye sai ka tsaya ka taba rukunin limani kuma sai ka je ka sumbanci abin nan hajjar aswad ban san awa nawa za ka yi kanka gama ba ila sun ba ba za ka iya kwana domin layi ake layi da kyar da kyar da kyar da kyar in kai ma a matse ka a wajen wani za ka ji ihu a wajen an matse shi sannan nan zanga ya tattawa mutane a ɗan dago wani za a cilla shi sama wani mayafinsa bai san inda yake ba to a ce ka zo aikin haji abin nan da wafi na aikin haji za ke wasa bakwai kowane kewaye sai ka zo ka sumbanta daga aswad ai ba za ka iya ba na ga haka mun matse ka wani matsewan sai dai ka hakura kawai to sai sai idan mutum ya zo sai dinga nunawa da hannunsa kawai rukun limani ka wuce shi ba yana da sauki mutum sai zai taba shi wanda yana iya taba shi amma hajar azwat kai nuni da hannunka kawai ka wuce in kana son sumbantansa sai dai in ka zo tsawafi na nafila to sai ka bilaye ka bilaye yadda zaka iya wata ainihin sumbantansa tunda shi wannan ba sauri kake babu wani sa'ayi a gabanka kuma in ka manta sau ɗaya shi ma sai ka kama sauran kuma ba sai ka manta ba shi din ma in ka ce kowanne sai ka manta to ka samu matsala ba za ka iya gamawa da wuri ba to ana abdullahi bin umar ya faɗi haka saboda tsananin koyi da manzo Allah ta sama da yake yace da na ga manzo sama yayi to kuma ni ko a wani halin ina yi to sannan wannan hadisin kuma yana yana nuna mana wayannan wuri guda biyu su ne kawai manzo sama yake yake tabawa istilam tabawa na yin abin na rukunin limani yana taba shi hajjar azwar kuma yana sumbantansa da baki kuma yana tabawa yana taba shi to in an ce istilam asalin sai zama tabawa ne amma in hajjar aswad ne aka ce istilama yana iya daukan ya taba kuma ya sumbanta amma rukunin limani kuma ya taba ne kawai to wayan can kusurwoyi guda biyu da suke kallon arewa wajen indiraron kaba su ba a taba saboda ai asali ba su ne kusurwoyin kaba ba har rage ne aka gina iya wajen so da aka sai ka hada da hadin hijiru isma'il shi zai zama rukuni to shi ko ba a dago wannan garu na ɗakin ba shi yasa muawiya ibn abi sufyan da yazo yana sumanta abdullah ibn abu da ta ba a sumanta wannan waje ce ai laysa fil baiti shay'un mahdud ba abinda za ka kaura cewa daki ya dakin kaba duk mai daraja ne sai Allah bin Abba ya ce masa to a laqad lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Allah ta'ala yake kyakkyawan koyi ya tabbata muku ga manzala ta sama wanda yake tsoron ubangiji ta'ala ko yake son ya hadu da Allah lafiya daga nan sai ya masa sadaka kai gaskiya bai sake sumbantan su to iya wa'annan su ne wanda ake taba su da yana taba duk da saura guda biyu hadisi na gaba an ibn Abbas radiyallahu anhuma قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن عن ابن عباس وانا حديثي أباب استلام الركن بالمحجن وتتبع ركن اليماني وكما حجر الأسود تبع حجر الأسود دا وتعينهم قاجري شنو محجن عن ابن عباس ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الله يجزاه قال يتي طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ma ya yi tsawafi a aikin hajin da yi wanda ya ban kwana da iyalinsa da da shi shine aikin haji dai da yi kwaɗe ne kuma ala ba'irin kan raƙumi ya salimin rukuna amma yana taɓa hajarul aswad bil mihjanin da kwagiri kwagiri shine yar ƙaramar sanda wanda suke tankware saman ta a tankware wanda ake rikewa sannan da sarakuna suke ƙaramar sanda wanda suke rikewa ko da ke sarakuna suna da wata doguwar sanda sannan da tsofaffi suke rikewa wanda tana da ɗan tankwai tana da hannu a kama wanda za ka ɗan rike haka to ta ke cewa kwaliri ita ce mihidan to in ya zo santa wurin sai taɓa da sannan sai wuce wato duk wannan fa don a nuna maka abin da sauƙi ka sumbanta da baki in ba zai ba ka taɓa da hannu sai ka sumbanci hannu in ba zai ba kawai ka taɓa da itace ka sumbanci itace, in ba zai ba kuma sai ka yi nuni kawai ka wuce ba shi ke na samu sauƙi ba kuma kowanne suna ne in ya gagara kuma ka wuce kawai ko baka nuna ba ma yayi ko baka nuna ba wannan hadisi yana nuna mana halaccin yin tawafi da abun hawa domin an ce ala ba'irin zafa nabi sa fi hajjatul wada'i ala ba'irin yayi tawafi a aikin hajjin sa akan raƙumi hajjatul wada' al wada' shine bankwana saboda yayi bankwana da al'umma sa aikin hajjin shi yasa ake cewa aikin hajjin bankwana ba ana nufin da yayi wasu daga baya zai bankwana na bankwana ba a'a bai taba aikin hajji ba sai a wannan saboda an shiranta aikin haji a shekara ta tara shekara ta goma aikin haji a can baya kuma saboda akwai gumaka a kaba in ma bai jima aikin haji ba amma ya yi umra umra guda hudu yi. aikin haji kuma guda daya to shi ne abun nan aka yi dawafin kan ba'irin raƙumi. wannan shi yake nuna a sai za ka iya dawafi kan abun hawa Za ka iya a kan keke wanda ake tura mutum ba ga wasu gajiyayyun a keke ake tura su za ka iya yi a kan raƙumi ko a kan doki kai za ka iya kan mota zuba ko su yin motoci da aka kirkiro ba ban sani ba ko sun fara aiki a can sama aka wurin wurinsu na musamman da inji suke amma ba mota ne na caji Su da aka yin kawo kawai sai ta kewaya da kai ya halatta tun da yi a kan raƙumi ya halatta a yi a kan mota ko a kan babur ya halatta a yi a kan mashin ya halatta ka ya a keke ana tura ga ko keke mai inji wanda ba sai an tura ka ba kana tafiya da shi kai da kankanga to kaga tunda maza sun yi akan rabuji kaga duk wa'annan abubuwan sun halatta lokacin babu labarin wa'annan abubuwan saboda wani in an ce da kansa ne da kafarsa zai kewaya to ba zai taɓa yin aikin hajjin ba kenan ko umra saboda ya fi ƙarfinsa amma za a tsora shi akan keke a kewaya da shi zai yi to idan da wafi ana yi akan abun hawa sai mu ce ballanta na sa'ayi shine safa da marwa ballantana safa da marwa ko manzo sama yayi ciwe dakin kaba akan raqumin sa yaje safa da marwa ma akan raqumin sa hadisi ne ingantacce ah, muka ce yana sumbantan shi wannan wato itacin wannan kuma ya tabbata a hadisin muslim hadisin abu tufai wanda imamu sai ya ce ra'aytu nabiy sallallahu alaihi wasallam yatufu bil baiti wa yastalimu rukna bil mihdani ma'ahu wa yuqaddilu al mihdani yace na gama manzo ma yana kewaye dakin kaba kuma yana taba wato rukunul eh, hajarul aswad shi a rukun an ce a rukun kawai to hajarul aswad ake ne yana taba shi da sanda kuma yana sumbantan sanda daidai inda ya taba sai sumbanci wannan wajen inda ya taba hajarul aswad din kamar yadda ya tabbata yana sa da hannunsa in ya taba hannun to yana sumbantan hannu duka sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na gaba an ibn umar radiyallahu anhuma annahu sa'ala rajulun عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله فقال الرجل أرأيت إن زحمت أرأيت إن قلبت قال اجعل أرأيت باليمن ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله وانا حديث باب كقبيل الحجر وتباب ثم انتهى حجر الأصل an ibn umar daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma Allah ya dade shi annahu sa'alahu rajulun wani mutum ya tambayi abdullahi dan umar sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ilamil hajari dangane da sumbantan hajarul aswad ko taba hajarul aswad sunna ne ko ba sunna bane faqala sai abdullahi bin umar sai ce masa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yastalimuhu sai na ga manzo sama yana taba shi wa yuqabbiluhu kuma yana sumbantan sa yana tabawa kuma yakan sumbanta da bakin sa ya bakinsa ya sumbanta ya taba da hannu kuma ya sumanta hannu ya ce haka manzon sama yana imana suna ce ta manzon Allah <clears throat> sallallahu alaihi wasallam fa qala ar-rajulu sai mutumin yace ara'aika in zuhintu to ba ni labari idan aka matse ni ba idan wurin akwai zahama akwai matsatsa a wajen shi ma sai nayi ara'aita in gulittu, ba ni labarin aka rinjaya ni ba na je zan sumbanta sai aka ture ni to ya zan yi zan sake dawa ne ko kuma ko kuma in wuce in ta tsawabi na wato yana ta kawo wasu uzurruka ne wanda suna iya hana ka ka sumbanci wato hajjal aswad qala ta abdullah bin umar yace masa iji al ara'aita bil yaman yace ka je ka aje kana ganin kaza kaza din nan a yaman a kasar yaman mutumin dan yaman ne dan kasar yaman ne saboda haka kenan <laughs> ya fahimci to ana cewa kamar zan Allah ya shi kenan ka samu dama kai baka samu mai shi kenan amma kana ta kawo uzurruka to yanzu idan akwai cincirindo a wajen fa sai na je za a taka ni ba to me ka wannan ka bari in ka je daga za a taka ka shikenan sai ka hakura ko za za za danne ka sai ka hakura amma tun baka je wurin ba ana gaya maka sunna sai kuma kana ta kawo wata mafita wanda zai bar uzuri wanda zai wanda ba sai kai ba yanzu kana ganin idan kuma akwai cincirin da mutane ba ana matsa ba to yanzu kana ganin aka ture ni ba yace kai kana ganin nan ka je ka aje shi a Yemen ba nan Makka ba eh ka aje shi a Borno kawai da haka in ka zo in ana gaya maka sunna kawai ka bi ta can kuma ka ajiye shi a gare ku kawai ah, a ka za a sha sai ke ba shi auna kaga ya fahimce shi ne kamar yana neman me mafita kana gaya mutum abu mai muhimmanci wanda zai samu lada ko ta amma shi bana ce maka to ina ba dole bane ko kana ce maka manzo ma yana sumbanta hajjar asu. ko yana yin kaza bu kaza na falala ne sai mutum zai yana ce maka amma dai in mutum bai ba ina babu damuwa to kaga tun anan ya nuna me baya yi ina dai mutum bai ba babu damuwa ina dai ba dole bane wannan to kaga tun daga nan ma za ka bata lokacin ka ne kawai ko kana ce masa ba dole bane sai ji dadi maimakon yayi kokarin yayi yayi yayi kwadayin yin in ya gagara shikenan to shi yasa yake masa kai kana ganin kaza kaza nan ka aje shi a Yemen yau wannan ka zo Saudiya ne ka zo wajen ibada ne kawai ka je ka ibada sai ce ra'aitu rasulullah ta sama ya kalimu huwa yuqabbilu ya saki maimaita maza yace na ga maza sama yana taba hajar aswad kuma yana sumban dansa shikenan iya abin da zan ga maka ma'ana sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi na gaba an Aisha ta radhiyallahu anha أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمره ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله وانا حديث كما البقارة توشيا ونباية باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى babin da ke bayanin mutumin da in ya zo garin makka zai je kewaye dakin kaba kafin ya koma masaukinsa wato shine tawaful qudumi kenan da idan mutum ya zo kaba zai tafi sai je dawafinsa kafin ya je ga kuma a ina zai sauka kaga dawaful qudumi amma yanzu in ka je da yadda kanka ka ba koro ka za a yi ta ba kai saka shiga da ita ba saboda da su sun yawa sai ka ratse masaukin ka ka aje da karka tuko sai ka sinkari dakin ka ban ba baka da wani nauyi ka je kai dawafi ka duk sunansa dawaful qudumi ka dan ratse ne ka dan ci abinci ka dan aje kayan ka to sai yace abin nan an Aisha ta radiyallahu anha daga Aisha Allah ya jada ita anna awwala shay'in bada'a bihi farkon abunda da manzo sun ya fara da shi sai ka jumla itiraziya shine hina qadima annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzo sun ya gabato farkon abunda ya fara da shi annahu tawadda'a yayi alwala a sai tawafi sai da alwala idan kai babu alwala to baka da tawafi don manzo sun ya fara da alwala ne kamar yadda Aisha ta ce kuma zo hadisi at-tawafu mithlu salat tawafi kamar sallah ne kaga sallah ko sai da alwala thumma dafa sannan sai dawafi amma ta yi tsakanin safa da marwa ba sai da alwala ba sun madafa sannan sai dawafi sun malamta umra ya ce amma fa ba umra ba ne ba fa dawafin umra ba ne dawafi ne kawai na kuzum na shiga garin maka wato bayan sun warware aikin hajjinsu sun miyar umra ba ne a suna nan aikin haji ne ifradi ne ma'ana dawaful qudumi ne mustahabbi ne wasu kake wajibi ne wannan dawafi to kaga sun yi dawafi kafin su je su soke zango kuma ba dawafin umra ne ko aikin haji ba kenan dawafi ne na shigowa garin wato garin makka thumma hajja abubakar sannan abubakar yayi aikin haji wa umaru sai na umar yayi aikin haji radiyallahu anhuma Allah ya da su mithlahu irin wannan suma ifraji da suka zo suka ifraji sai suka yi dawafin qudumi dawafin shiga garin makka sai su koma su kama su sannan kuma lokacin aikin hajji kuma sai su yi dawafin dawafin aikin haji to kaga wannan dawafin wato ainihin sunna ne yayi alwala sannan yazo yayi wato ainihin dawafi sai aka ce thumma lam takun umra amma fa ba umra bane kenan dawafi ne na shiga garin wato ainihin makka na shiga garin makka عن ابن عمر رضي الله عنهما حديث طواف النبي صلى الله عليه وسلم تقدم قريبا وزاد في هذه الرواية أنه كان يسجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma hadithu tawafin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yanda manzo Allah yake wai dakin ya gabata a can ba mun karanta shi wa zada fi riwaya ya kara a wannan riwayan annahu kana yasjudu sajdatayn manzo sama yana sujada sujada guda biyu wato bayan yayi tawafi sune sujjada da ake na sunnatu tawaf wattakhidhu min maqami ibrahima musalla to da haka maqamu ibrahim ana yin sallah a ba maqamu ibrahim raka'a biyu bayan yi tawafi ka kewaye dakin kaba sau bakwai to shine ma'anan thumma yasum annahu kana yasjudu sai sai yana raka'o'i guda biyu kaga yasjudu yana sujjada sai da sujjada guda biyu amma da yake nufi raka'o'i guda biyu sujjada nan raka min babu idlaqil juz'i bi iradati al-kulli an fadi wani bangare na sallan amma yana nufin sallan wani bangare na raka'an shine sujjada ai bangare ne muhimmi a raka'a amma yana nufin raka'a ne to sannan ita kanta raka'an daga ina ka samu wannan raka'a raka'a ta yi bi ma'ana raka'a raka'a ta yi kaga zamu ce yayi raka'a raka'a biyu sai larabci ne asali daga ruku'i ne yayi ruku'u ruku'u guda nawa amma raka'a biyu ake nufi ba ruku'un ake nufi kaga ruku'u biyu ba shine raka'a biyu ba kowane raka'a tana da ruku'u guda daya saboda raka'a yayi ruku'u raka'a yayi raka'a <coughs> min babi dilaki juz'i bi iradati al-kulli majazul mursal saboda haka yayi sujjada guda biyu ma'ana yayi rakawai guda biyu sune sunnatut tawaf idan an sunnanta in kai tawafi kace ya sau bakwai kai nafila raka'a biyu mun yi shi a baya ina ji raka'an farko ka karanta da bil runa bayan Fatiya. Raka ta biyu kun a ahad bayan Fatiya. a ko ina kai a masallaci yayi amma an fi son kai su a bayan Makamu ibrahim ba Makamu ibrahim su nan ne suka fi suka fi fadala to santan kofar kaba wajen wannan dan daki sannan sun mai tsohu bai na safa wani marwa sannan ya yi fi tsakanin safa da marwa wato ya yi sa'ayi ake nufi domin su safa da marwa ba kewaye su ake bai ana tafiya a tsakanin su ne to amma tunda in ka je ta nan zaka dawo ta nan kaga shi ma zama kaman dawafi kai wafi a tsakanin amma ba su ne ka kyawaya ba ka kewaya ba to wafi a tsakanin safa da marwa shi ma rukuni ne na aikin haji kuma rukuni ne na umra saboda ubangiji subhanahu wataala ce inna safa wal marwata min sha'irillah faman hajja al aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima hadisi ya zo inna Allah kataba alaikum as-sa'ya fas'au Allah wajabta muku sa'ayi tafiya tsakanin safa da marwa ku yi wato wajibi hadisi na gaba annabi Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam marra wa huwa yatufu bil ka'bati bi insanin rabada yadahu ila insanin bi sayrin aw bi khayrin aw bi shay'in ghayri dhalik faqata'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam bi yadihi thumma qala qudhu bi yadihi wannan hadisi ya rawaito shi a babin alkalamu fi tawaf da ta ai magana ana dawafi bambancin dawafi da sallah kenan an ibn abbas radiyallahu anhuma daga abladan abbas Allah ya jada su annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa marra ya wuce wa huwa ya tsofu bi ka'aba marra bi insanin kenan ya wuce wani mutum wa huwa ya tsofu bil ka'aba yana dawafi a dakin ka'aba Ina cewa dakin ka'aba sai ya wuce wani mutum shi ma dawafin yake yi amma rabada ya dahu ya daure hannunsa ila insani izuwa ga wani mutum bisairin da igiya ko bi khaidin ko da zare ko bi shay'in gairi zalika ko da wani abu wanda ba wannan ba me yake nufi kada wani ya gitta ya tsakanin su kar a riba su kenan ko maimakon ya rike hannunsa sai ya daure hannunsa da zare yana rike da wannan zare ko ya daure da igiya na rike da igiya ko yanzu in ka je ka ba za ka ga wasu mata suna daure hijabansu sai ga mace ta daure bayan hijabinta daga ban hijabin yar ta wai kar a riba su suna tafiya to amma matsalan fa da za a yi wani yu a fadi a tsakiyar su duk faduwa za su yi gaba ɗaya saboda haka kaga akwai hadari kenan ko ka daure mutum da ya giya kana janza kuma musamman ma ka daure a hannunsa ai ba dabba bane ba dabba bane so da haka maza suna da ya ga haka faqada a hunnabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya yanke wannan igiyar da hannunsa ya yanke da hannunsa sai ce mai sun makala sai ce ƙudhu ka jawo shi biye da da hannunka ƙudhu ka ja shi biye da da hannunka wato ka rike hannunsa kana jansa ba ka ɗaure hannunsa da igiya kana jan igiya ba ba cinkiya ba ce ko rago mutum ne ya za ka ɗaure hannunsa kana jan kana jansa da kana jan igiyan da hannunka a rike hannunsa mana har yawa ne damuwa ka rike hannunsa kana jan kana jan kana jansa amma ba wai ka rike ka daura shi da igiya kana kuma akwai hadari ma in ka ja kai gaba kai nesa da shi wani ya zo ya wucewa gaba ɗaya sai jawo ku faɗi kawai don wani zai gita tsakanin ku amma hannu ka rike wani in ya ga hannun bere gita ba kuma ya zo gita sai ka sake in ya gita ka sake rike shi kaga babu wani damuwa igiyan ko ba za ta harke wani taka da shi ba to manzo kuma sai canja wannan abun da hannunsa zarra minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi da hannunsa kawai sai tsinka igiya kawai shikenan magana ta kare ka rike shi da hannunka su kaga ba daidai bane ko masu ɗaure hijaban sunan suna cikin matsala idan aka wani ja haka sai a makure wuyanta ko a jawo kanta da wannan abun nan din ko a tsaye titirino da ake a kaba a wasu lokuta ne to sannan eh, abun nan eh, hadisin yana nuna mana manzo ya yi magana yana da wazi yana cikin dawafi ne ya ce ka jashi da hannunka kar ka dinga jansa da igiya kaga sai ana magana ana dawafi to ya zo a hadisin ruwa ibn kuzaima ingantaccen hadishi a tawafu mithlu Sala inna tawafa inna tawafa bil baiti mithlu salah tawafi dakin kaba Kewaye dakin kaba kamar sallah ne gaira annakum tatakallamuna fihi faman takallama ta takallamu illa bi khair sai dai kuna yin magana ne bambancin tsawafi da sallah shi tsawafi ya halatta a yi magana wani a wata riwayan gaira anna la halal kalama fiye. Allah ya halatta yi magana a ɗakin kama sai ce to duk wanda zai magana kar ya faɗi abu sai na alkhairi in kana kiwa ɗakin kama ya halatta yi magana amma ka faɗi alkhairi ba hana ka ba wani ya iso ka wani ina kwana lafiya ina gajiya ba wani matsala yaushe ka zo yaushe za ka tafi ina ne masaukin ku duk ba matsala in akwai bukata so da haka za ka iya magana da shi ta bukata daga nan kuma sai ka ci gaba da zikinka ka ci gaba da addu'o'inka in ta kama kai magana kai in wani ba daidai ba ka ce wani ba daidai kai ba bai kamata ka yi haka ba sau da haka duk za a iya yin wannan don manzana sama gashi nan ya ce, da yanke ya ce ka rike shi da hannu ka dinga jansa a hannu na fata mun fahimta hadisi na gaba an abi rabbi radiyallahu anhu أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النهر بمنى في رهد يؤذن في الناس ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وانا أديش إمام البخاري توشي وأني باب باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك باب لك بيان كذا وني وافي a dakin kaba yana tsirara kada wani mushriki kuma ya sake zuwa ya dawafin dakin kaba saboda har saukar da inna wal mushrikuna najas wala qarbul masjid al ba da amin hada duk da kai fatawa maka shikenan ba maganan kiwa dakin kaba tsirara babu kuma maganan wato abin nan abin nan kiwa abin nan mushriki zai shiga dakin kaba ya kiwa an yi wannan doka ana bi huraira ta daga abu huraira radiyallahu anhu Allah ya shi, anna babakar ne siddiq sai na abubakar a as-siddiq radiyallahu anhu Allah ji da shi, ba athahu fil hajjati allati amarahu alaiha ya aika wato manzon sama ya aika shi a aikin hajin da ya bashi zama shugaba a kanta, fi hajjati allati amarahu alaiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla hajjati alwada a aikin hajin da manzon Allah ya shugabantar da abubakar kafin hajjatul wada shekara ta tara kenan wasu malayan suka ce shekara ta shida to wannan aikin hajji lokacin za sama ba a wajabta aikin hajjin ba yi ba hajji ba wajabta aikin hajji don a shekara ta tara aka wajabta aikin hajji shi kuma ya tafi a shekara ta goma ana wajabta shi da lokacin aikin hajji ya zo ya yi. to a wannan shekaran da aka ba masai na abubakar amirul hajji shine ma'anan ammarau ya ba shi shugabanci jagoranci ya jagoranci aikin haji kabla hajjatul wada kafin aikin hajjin ban kwana yawman nahari ranar sallah kiminan amina fi rahadin a cikin wasu yan jama'a wanda basu kar goma ba daga kare ya yi ba su ne rahadin wa kana fil madinati is'atu rahadin yusiluna fil ardi wa la yusilun yu'azzinu fil nas ya sanar da mutane ya yi shela a cikin mutane aka turo an ce sai na ali aka turo a ga Abubakar yi shela a cikin mutane Allah ya hujja ba ala ku saurara ku ji la ba ba'da al'ami mushrikun kada wani kafir ya sake aikin haji bayan wannan shekaran an yi doka musulmi ne kawai zai zo zai zo dakin kaba ya kewaya ta sannan wala ya tsofu bil baiti uryanun kada wani mai tsirara ya zo ya kewaye dakin kaba saboda a zamanin jahiliya suna kewaye dakin kaba tsirara maza da mata tsirara haihuwar wasu shi sa in kafirai sun za suna bayyana da tsiraiti ba za ka yi mamaki ba da musulunci ne suturce mutane ya nuna musu su mutane ne ba dabbobi ba amma kafirai kamar dabbobi suke ulaika kal an'ami bal hum adall Allah ya ce kamar dabbobi suke sun fi dabbobi wata sai su zo mazan su da matan su suna kewaye dakin kaba tsirara namiji tsirara mace tsirara mace ta dinga kewaye dakin kaba tana tallan farginta tana cewa al-yawma yabdu ba'dahu aw kulluhu kama ba damin hukala uhillu na cewa yau zan bayyanar da harbi na gaba ɗayan sa ko wani bangare in ya bayyana ma ba zan halatta kowa ba to san da musulunci ya zo ne bai sa doka ba za ka ce dakin kawo ba sai kana da sutura ba za ki kewaye dakin kawo ba sai akwai sutura kaga musulunci shi ya mai da mutane mutane amma da jahiliya da da ya mai da su dabbobi so da haka sai musulunci ya kimtsa su ya mai da su mutane to sai manzo sun ce kada wani ya kewa dakin kaba tsirara ko wani mushriki ya zo ya shiga dakin kaba saboda aka doka ne harabin maka ma ba ya wani mushriki wani kafuri ya shiga ba saboda jisa ne Allah ta kasu kusanci harabin maka kasu shiga harabin maka sa in ka zo kafin ka shiga maka akwai hanyar wai da ba musulmi ba an sa signboard an sa aro an nuna to nan ne hanyar wai da ba musulmi ba madina ma haka nan ne hanyar wanda ba musulmi za su wuce su tafi wani gari su amma kasu shiga garin maka ko ko garin madina an musu ainihin wato doka musulunci bai yadda da wannan ba to za mu tsaya a nan wa sallallahu mubaraka da wa baraka karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka.